to assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu to baba farawa da bismillah da shan shayi kenan arewa a zan ita harkar jantaka sai da dan kofi-kofi sai ana yi musamman ma lokacin nan na damuna shi ne to baba masu kallon ka yanzu za su so ka gaya musu sunanka duk da sun san sunan amma da ya kamata su ƙara ji to kamar yadda aka sani a kullum dan azumi baba ne ce ɗayan gurasa eh marubucin littattafan hausa eh sannan kuma darakta na fina-finai eh sannan furodusa gaskiya ne baba kuma marubucin waka gaskiya ne baba ke dai kawai ka rubuta an ka rubuta ka baya a rera kenan to yanzu misali baba yanzu idan aka ce ka rubuta wa dz hausa tv waka za ka rubuta kenan a da gudu ko sai da an ba ku <laughs> ka san eh. in aka sa ka aiki eh. da yan kuɗi kama fi karfin gwiwa ma eh, saboda dan matsalolin ka ka san ka tashi kana da abin da za ka make su <laughs> gaskiya ne amma idan aka ce kawai za ka yi bulin mukui kana yi kana tunanin aiki ba kuɗi ba akwai sa gajiya <laughs> gaskiya ne baba eh aiki ba kuɗi a jiya gaskiya ne wannan eh. to yanzu misali baba idan da kuɗi aka kawo to za a yi wa diza ta wasu tv za a rubuta masa kuma kowa ya bashi ya rera wannan shi yafi sauki kamar cire gashi ne daga cikin man shanu <laughs> gaskiya ne baba to yanzu misali a waƙa fina-finan da kai daraktin za su kai kimanin guda nawa ai idan na gaya ma adadin fina-finan da ne gaskiya na yi karya eh don wallahi ban san adadin su to masu kallon gara so gaya masu ko sunan guda biyar ne haka a wannan kuma ai da gudu ma <laughs> a dai farko eh na yi ɗin bakan rikicin duniya eh. ɗaya biyu uku hudu a cikin fina da ka yi daraktan kenan eh. to a wayan da ka rubuta fa su ma da ta take nan ko a kalla a kasar ina da sun guda wanda ma ba a yi fim a yanzu haka to a wanda kai producing za su kai kimanin gudana su ma ba za su lissafi ba babu dai an daɗe ana mai a cikin wannan masana'anta kenan eh, a masana'antar zuwa ta tattar da mu babu kuma kuma za ka kai kimanin shekara nawa kenan daga farawa zuwa yanzu to idan ka ɗauko lissafi ka ce daga 91 eh zuwa yau shekara nawa kenan ko ne yan boko <laughs> abun fa da yawa baba mutuwa ta je <laughs> za ta kwasa <laughs> to yanzu misali baba a yanzu haka hmm.